Saɓanin shekarun da suka shuɗe a wannan shekara an ɗauki matakai na fahimtar juna tsakanin al'ummomi da ke gunduma falmai domin rigakafi da kuma daƙile rikici da ke da nasaba da fili da ma dukiyoyi tsakanin al'ummomin. Hamani Kwandi, prefe ɗin gunduma falmai. Euh, Tsaron masu gudanarwa na karkara na inkiyar kundin tsarin karkara yana buƙatar wasu tsare-tsare na aikatawa a cikin jiha kamar falmai inda gugaya kan kan kakace filayen kiwo ta cima wani matsayi na sarkakiya da ke mai da hannu agogo baya kan nagartattun al'adun zamantakewa. Hakika ilolin su ne yawaitar rigingimu, rigingimu tsakanin al'ummomi zaman tare mai wuya a kowace rana, lamarin da ke mai da yanki da manoma cikin haɗari ga adadin ayyukan rigakafin tashe-tashen hankali, mu rike tsaron albarkatun muhalli da kowa ke amfana. Burin mu na farko shine rigakafin rikici da kulawa cikin karko na albarkatun muhalli na kowa idan za a shiga cikin muhimman muradu dole mu duba burtali da saf amince a bangaren kasa filayen kiwo tantance su da kididdigewa dukkan tabkuna da ke akwai da yankin da ba a karbe ba da ayyukan mutane ba su lalata ba mun so mu je wajen mutane kuma mun shirya wani rangadi na kwanaki goma a cikin jihar muna amfani da wannan dama domin jinjina babbar hukumar tabbatar da zaman lafiya da ta taimaka da kuɗi game da wannan aiki na wannan shekara set activité cette année. Ya yi 'yan shekaru da ba a samu asarar rayuka ba bisa wannan rikici tsakanin al'ummomi. Wani ƙoƙari kuke yi ne na rigakafi da kuma murkushe wannan rikici a fuskar gundumar falmai? Mun samu tantance filayen kiwo da muke da ta hanyar yin hatara da dabbobi da muke da su da kuma filayen da ake keɓewa waɗannan dabbobi. Mun ɗauki lokacin ziyarar waɗannan filayen kiwo da burtula domin ƙoƙarin mai maido da hankalin manoma wajen girmama wasu dokoki na girmama mita 25 daga kowane bangare na burtali da filayen kiwo ya kamata a kafa wata da'ira ta mita 20 domin baiwa dabbobi damar walawa kuma kada su shiga gonaki doka ce dole a aiwatar da ita.